Eh, yammacin asabar ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da da da ɗari talatin tara. daidai da ashirin da ɗaya ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shi ne kasad na ɗari da da hamsin ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi Ibn qayyim yana kawo mana bayanai akan duk abin da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga wannan malami duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi halin tafiya a inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da littafansa da iyalansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah yana mana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da sanya ma ƴaƴaye suna da makamantan abubuwa da suke da alaka da wannan mun ji karatuttuka da dama har muka gangaro wasu 'yan ƙare-ƙaren bayanai da muke ƙarawa a inda a yanzu za mu ji wasu maganganu daga cikin littafin ainihin wato tafsiri na al'imamul ƙurtubi aljami'u li ahkamil ƙur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min sunnati wa ayil furqan talifin al'imamu abu abdullah muhammad bin ahmada bin abi bakarin al-ƙurtubi rahimahullah al-imam al-qurtubi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shekara 671 kamar shekara 700 kenan da shekara 68 da rasuwarsa Allah ubangiji ya gafarta mishi suratul hujurat sura ce madaniya wadda a lissafin surorin alkur'ani ita ce sura ta 49 za mu ji bayanai ne a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da iman wa man tuffa yatub fa ulaika humudh Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu a cikin ku su yi ma wasu sukhriya as-sukhriya shine reni ganin cewa wani bai isa ba shi dinwa waye ma shi yaushe ma aka haife shi yaushe ta so su waye iyayen shi ko ba ba wani bane ma duk abin da zai bayu zuwa ga reni qur'ani ya hana shi lafazin qaum ismul jam'i ne wato suna ne da yake nuni zuwa ga adadi da yawa amma kuma ba shi da mufradi daga lafazinsa haka lafazin nisa da ire-irensu malaman nahu suna ci musu ismul jam ya daga cikin mulhaqat na jam'i an yi amfani da lafazin qaum har biyu na kira don nuni zuwa ga cewa tana shiyu'i ta zama umumi ne kada wasu mutane a cikinku ko ɗaiɗaiwa ko a matsayinsu na tarayya ma'ana gurub na mutane su dinga raina wasu mutane waɗanda ba su ba asa an ya kunu khairan minhu. wanda ta yiwu waɗannan da ake rainawa sun fi waɗancan alkhairi a wurin Allah wala nisa'un min nisa hakanan kada wasu mata su raina wasu mata duk da yake lafazin qaum yana ɗaukar ma'anar maza da mata gaba ɗaya amma an sake ware mata don ƙarfafa al'amari don nuni zuwa ga cewa mata suna buƙatar wata nasiha ta musamman dangane da mas'ala ta raini duk da sun shiga cikin asalin qaum to amma kuma su a keɓance aka ƙara fito da su fili saboda a ƙara nuna ƙarfin buƙatuwa zuwa ga kada su raina junansu domin ƙa'ida ta usuli shine zikiru fardin min afradil ami bi hukumin am la yu la yukhassis bal yu'akkid yana ƙarawa abin ƙarfi ne asa an yakunna khairan minhunna ta yi ta da kike rainawa ta fiki alkhairi a wurin Allah wala talmizu anfusakum kar ku dinga yi wa junanku allamzu shine wato zinɗe fuskantar mutane da aibanta su nan lafazin anfusakum ba wai ka yi wa kare na kanka ba a kare na waninka amma sai aka ce an fusa ku kamar yadda Allah ya ce misali fasallimu ala an fusiku idan da haltun buyutan fasallimu ala an fusiku in kai wani sallamar to kamar ka yi wa kanka ne haka faɗin Allah wala tukhriju wala tukhrijuna anfusakum ko min diyarikum kar ku fitar da junanku daga gidajenku kaga ba wai mutum zai fitar da kanshi bane abinda aka hana fitar da waninka dan ka cuci waninka kamar ka cuci kanka ne haka wala taqtulu anfusakum irin wannan yakan zo a cikin ainihin wato ta'abir na larabci a ce kar ku yi wa kanku ma'ana kar ka yi wa waninka irin wannan abu shine ma'ana anan cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da laqubba wanda suke munana bi isa lismul fusuq ba'da iman Allah wadare da suna wanda yake na rashin kunya na rashin mutunci bayan an shiga imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalim wanda duk bai tuba ba to waɗannan sune azzalimai malam yace fihi arba'u masa'i a cikin wannan gaba farkon faɗin Allah ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumin min qaumin har zuwa asa an yakunna khairan minhunna ya ce akwai matsala guda hudu al'ula ta farko a ta ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an ya kunu khairan minhum qila inda Allah wato za su zama sun fi alkhairi a wurin Allah wa qila khairan minhum ai mu'taqadan wa aslama Ta tayi ya fi kyakkyawar aqida kuma ya fi kyan zuciya was sukhriya da aka ce la yaskhar ma'ananta alistihza raini da ganin cewa wani bai isa ba sai ce a can gaba a asaniya ta biyu waqtulifa fi sababi nuzuliha akwai sabani game da sababin sauka wannan aya ya kawo maganganu kala daban-daban waɗanda galibin su basu inganta a hadisance ba amma maganganu ne sanannu a wurin malaman tafsiri musamman a da littattafai wanda suke da ba da muhimmanci wajen kawo asbabun nuzul kamar al wahidi a cikin asbabun nuzul haka ainihin wato ibnu hajarin a cikin littafin shi na takhrijin hadisan kasha wato alkafi kenan alkafi shafi fi takhrij a hadisi alkasha ya tattauna akan wasu daga cikin labaran da aka kawo wanda daga cikin su akwai labarin cewa Sabit ibn Qais ibn Shammas wanda sahabi ne sananne radiyallahu anhu ya kasance baya ji sosai kunnen shi yana ciwo haka idan an zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi kokari ya zauna a gaba sai zama koda yayi latti to mutane suka mishi alfarma sai a buɗa mai ya shigo gaba ya zauna to wata rana sai ya zo ya rasa sallah an yi raka'a ɗaya sallah asuba sai zama bai samu halin shigowa ba kuma da ya zo yana so ya shigo gaba sai mutanen wurin suka ki buɗa mushi ah, sai yana so ya ainihin wato tattaka mutane ya shigo irin yadda aka hana ɗin nan yana ta riqab to har sai ya taɓa jikin wani da ya taɓa jikin wani wani bai ji daɗi ba kawai sai ya ce mushi, kai ɗan gidan wance sai ya kira shi da wani mugun suna da ake kiran mahaifiyar shi da shi a da sai ya ji haushi shi ko mutumin ya ji kunyar abin da ya yi to shine Allah ya saukar da wannan aya al-imam al-bagawi ya ruwaito wannan a cikin tafsir al-bagawi haka al-imam wahidi a cikin littafin ainihin asbabun nuzul ibn hajar ya tattauna kai da tabbatar da cewa bayi da isnadi tabbatacce wasu kuma suka ce ta sauka ne akan wasu mutane da ake cewa wafdu bani tamim waɗanda aka ambace su a farkon suran waɗanda aka ce sun zo suka yi masahabbai daga cikin ahlus suffa istihza'i su ammaru su khabbabu dan arat su suhaibu da salim maula abi huzaifa waɗannan talakawa waɗanda ba su da gida ba su da sana'a ba su da komai masu kwana a masallaci radiyallahu anhu suka musu istihza'i saboda sun gansu haka buji-buji ba su da riguna masu kyau ba su da shiga ta gari sai suka musu wannan ainihin sukhriya mujahid ya fassara cewa ma'anan sukhriya shine alghani yaskharu min faƙi mai kuɗi ya dinga ganin talaka bai isa ba dinga ci mashi kai banza matsiyaci nawa ne gaba ɗaya kaza ko a yi man amin kuɗinka in siye ka gaba ɗaya alhalin ah, ba zai iya siyan kaɗin ba kuma watakila haka malai ci gaba da cewa wa qala ibn zaidin la yaskhar min ah, la yaskharu man satara Allahu alaihi dhunubahu ma'anan la yaskhar qaumun min qaumin shine wanda Allah ya rufa mashi asiri mutane ba su san zunubin da yake wa Allah ba to kada ya yi izgilanci da istihza'i mimman shafa hulahu. ga wanda shi kuma Allah ya tona mai asiri tunda kowa na yin zinubi babu wanda zai iya dinayin cewa baya zinubi to amma wani sai Allah ya jarabce shi sai a ga zinubin nashi sai zinubin kuma ya zama abin Allah wadarai da abin kyama to kar ka shiga sahun gaba wajen aibata shi bayan kai Allah ya sisa maka naka zinubin ta yi kuma naka zinubin ya fi nashi muni fala'alla izhara zunubihi fi duniya khairun lahu fil akhirah ta yi wannan abin da Allah ya mushi na bayyana zunubin shi a nan duniya to alkhairi ne gare shi a lahira kai kuma sitirtawar da Allah ya maka ta yi Allah yana maka talala ne dan shi idan nashi ya bayyana a nan duniya ko dai ya zama zunubi ne wanda ake da haddi a kansa kisan kai ko shan giya ko zina ko sata sai a mushi haddi shikenan a tsarkake shi ko ya zama babu hukumar da za ta mishi haddi din kuma irin wannan zunubin amma sai a kama shi a zalunce shi sai zama zaluncin da aka mishi ya zama kafara ga zunubin shi ko kuma ba ma zunubi ne mai haddi ba wani barna ce yayi ko makamanta haka wannan zagin da za a dinga mai ana ta aibata shi a gari sai ya zama daga karke idan an je lahira zunubin nan da yayi duk za a tattara shi akan mutanen da suka zagi shi kaga dai ko ta yayi ne ya tsira ko kuma ya zama bayyanar zunubin sai ta bashi dama ya nadama ya tuba sai ya gyari ya zama mutumin kirki ibn al-qayyim ya bada labari a cikin al-wabil sayyib cewa mutum yakan yi zunubin da a sanadin zunubin zai dauka a wajen Allah har ma shi dan yayin nadamar da ma ya sani bai zuga ka kai wannan zunubin kana yin ɗan ƙananan zunubanka wata ranar sai shedan ya zuga kai wani babban zunubi to daga yin wannan babban zunubin sai hankalinka ya tashi ka tuba kai ta tuba kai ta tuba har ka zama wani wali a wajen Allah sai shaɗan ma yayi nadama da ya sani ma da ya baka kawai akan wancan zanubin saboda yanzu a sanadiyyan laifin da kai ka samu ɗaukaka kuma a wajen Allah to wanda zanubin shi ya bayyana duk yana iya komawa zuwa ga waɗannan mafitar kai kuma da naka yake a ɓoye sai ya zama baka samu halin haka ba kaga kenan a haƙiƙanin al'amari ya tabbata asa an yakunu khairan minkum sun fi ku alkhairi wasu kuma suka ce wannan aya ta sauka ne akan ikrima ibnu abi jahal wanda an san labarin shi a matsayin babban kafiri a farkon al'amari amma daga baya ya musulunta radiyallahu anhu bayan fatu makka to sai zama yana cikin musulmai kullum ana goranta mai a ce kai dan gidan babban makiyin Allah duk wanda zai addressin din shi sai ya dinga danganta shi ga baban shi ce kai da babanka yayi fada da musulunci ai ku ba ku da tarihi mai kyau to sai zama yana jin damuwa sai ya je gun manzo Allah ya koka wa mutane cewa ya koka cewa musulmai fa har yanzu sun ki yadda su absorbing ɗinsa ana ce mishi ɗan gidan wani ɗan gidan babban makiyin Allah shine sai Allah ya saukar da cewa la yasra qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu a takeice malam yace wa bil jumla fayanbaghi alla a ahadun ala listihza'i biman yaqtahimuhu aini. bai kamata ka yi saurin wulaƙanta kar ka zama mai saurin wulaƙanta mutane da zaran ka gansu da zaran ka gansu kawai kaga baka gansu da irin kama ko siffa ko hai'a ko personality da kake tsammani a irin tunaninka shine daraja ba kaka wulaƙanta mutum kar ka mai kalma ko kallo ko mu'amala wacce za ta bayu ga wulaƙantawa idza ra'ahu rassal hal dan ka ganshi kawai a mutsitsike ka ganshi da datti ko rigar shi ainihin babu guga ko bai saka kaya masu kyau ba ko bai yi shiga ta mutunci ba au za a hatin fi badani ko ka ganshi da wata na ƙasa ka shi da kuturta ko makanta ko gurguntaka ko gajarta ko tsayi ko sirantaka ko kiba ko in'ina ko rashin iya magana ko gwaranci ko duk wani abu da al'ada ake ganin shi a matsayin na ƙasa karkaci mutuncin shi don wannan au ghayra labiqin fi muhadathati ko kaga bai iya magana ba yana da wauta ko sakin baki ko bai da fasaha fala'allahu akhlasu damiran wa anqa qalban tayi zuciyarsa da addinin sa dake cikin zuciyarsa yafi naka mimman huwa ala diddi sifati hala yafi wanda bai da wannan kamar dubu wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya wuce wanda yake bai da kama ta azo a gani ya ce wannan wani irin mutum ne aka ce ai wannan babu wanda yake kallon shi wannan in ya je neman aure ba za a bashi ba in ya je neman ceto ba za a bashi ceton ba za Allah ya shiru wani ya wuce da shiga irin ta yan birni kamilallar shiga ya ce wannan fa aka ce ai wannan su ne manyan gari su ne masu kaza su ne masu kaza ce to wallahi wancan guda ɗaya a wurin Allah wanda ba yi da kama mai kyau dinnan ya fi irin wannan cikin duniya a wajen Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tabbatacci haka wancan hadisi na cikin bukhari wanda wani yaro na shan nonon mahaifiyarsa ta ga wani ɗan gayu ya ci gayu ya hau kilisa ta ce Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan wanzu Allah ya ce ɗan ya saki nonon ya kalli wannan mutumin ya ce ya Allah ka sa na zama irin shi wani ya sake wucewa mai kama wadda ba ta a zo a gani ba uwa ta ce ya Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan ɗan ya saki nonon ya sake kallon shi ya ce Allah ka sa na zama irin shi za Allah ya taliƙe yake cewa saboda wannan mai kama da mutane suke gani mummuna mutum ne wanda yake bawan Allah na kwarai wancan kuma wani azzalimi ne macuci da ba a mutane hukunci kawai da zaran an ga shigarsu ko ainihin wato kamanninsu ko ababen hawansu malam ya ci gaba da cewa fa yadhlima nafsahu sai ya zama ka cutar da kanka kai da kake mishi isgirin bi hakiri man waqqarahu Allah ka wulakanta wanda Allah ya girmama shi walistihza'i biman azzamahu Allah ka ci mutuncin wanda Allah ya girmama shi wa qad balaga bis-salafi ifratu tawaqqihim wa tasawwunuhum min zalika an qala amr ibn eh, shurahbil law ra'aytu rajulan yurdi'u anazan fadhahiktu minhu la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'a an samu salaf sun kai matuƙa wajen girmama mutane har wani mutum mai suna amr dan shurahbil yake cewa da zan ga wani mutum yana tsotsan nonon akuya da bakinsa sai na yi dariya ya ce to da sai na ji tsoron kar nima na zama wata rana na samu kaina cikin ƙasƙanci irin na shi. ma'ana ganin mutum yana yin wani abu wanda yake a a ganinka cewa ƙasƙanci ne to ka ji tsoron kada wata na ka irin shi ina fata mun gane wannan malam ya gaba da cewa ar-rabi'a fi sahih tirmidhi an aishata qalat yace a cikin sahihu tirmidhi wannan ta'abirin haka malaman yammacin duniya suke karmanta qurtubi mutumin kasar andalus ne suna suna kallon littafin tirmidhi a matsayin sahih haka suke suke lissafawa wanda a islahance ba daidai bane rahimahullah yace daga aisha aisha take cewa قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أن حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا tace na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum sai yake cewa na fi a ce wato yana burge ni a ce an bani labarin irin na waɗannan mutane fiye da a ce na samu kaza da kaza qalat fa qultu ya rasulullah tace to ya manzon Allah inna safiyatan mura'atu. wannan mata ta kasafiya wata mata ce wa qalat bi yadiha hakaza tai dan haka da hannunta ya'ani annaha qasira tace wannan ƴan matar ta ka ƴan haka din nan kaga kamar ummu ne sai ka dan daga hannunka nuni akan cewa gajere ta yusu a tasu al'ada akwai wani abu da suke nuna haka wanda zai nuni zuwa ga gajarta ya'ani an ya'ani annaha qasira tace to kai yanzu manzo Allah me zaka da wannan ƴan matar ta ka din nan wanci ƴan haka din nan kaga ai zaka wannan ba wani abu bane a yadda mutane suke dauka fa qala sai manzo Allah yace laqad muzijat bi kalimatin law muzija bi hal bahru la muzija wannan kalmar da kika faɗa da za a saka ta a cikin teku da ta mai da shi kwata da sai ta bata duka ruwan ya zama yana wari irin warin kwata saboda munin kalma cewa kawai gajera da nufin cin mutunci to haka koda cewa ta yi doguwa ko siririya ko kututtuba duk yadda ka faɗi wato wata kamata mutum da nufin cin mutunci to ka yi suhuriya da shi kuma yana komawa zuwa ga renin halittar da Allah yake domin Allah ne ya sarwara shi a haka haka ma mu kiyaye وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم walakin yanzuru ila qulubikum qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kamanninku da dukiyarku amma yana kallon zukatanku ne da ayyukanku malam yace wa haza hadithun azimun yatarattabu alayhi Allah yaqba'a bi maghibin bi ahadin lima yura alayhi min suwari a'mali at-ta'ati aw al-mukhalafa yace wannan hadisi yana da girma kwarai kuma yana ba da bayani akan cewa kada a hukunta cewa abin da ke ɓoye na wane gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne don an gan shi a fili da siffan masu gaskiya a ce to ai yana da gaskiya ɗari bisa ɗari ko an gan shi a fili da siffan marasa gaskiya in har ya kama za a yabe shi dole sai an yi ƙaidi na hasibuhu zalika wallahu hasibuhu kamar yadda zuwa hadisi cewa mun san shi da kaza mun san shi da kaza muna mashi fatan alkhairi amma Allah ne fi mu sanin shi fala alla man yuhafidu alal a'mali adh zahira. ya alamullahu min kalbihi wasfan mazmuman ta yi wani wanda yake kiyaye ayyuka a zahiri na ibada ko na kirki Allah a cikin zuciyar wannan mutumin Allah ya san shi da wani hali mummuna la tasihhu la tasihhu ma'ahu wanda waɗannan ayyukan ba za su yi kyau ba tare da wannan halin wala alla man ra'ayna alaihi tafritan aw ma'asiyatan ya'lamu Allahu min qalbihi wasfan mahmudan yaghfiru lahu bi sababi tayi kuma wani wanda muke ganin shi da mugun hali yana da wata siffa a cikin zuciyarsa wadda a sanaddinta Allah zai gafarta mishi kalla hadisin karuwa da kare din nan karuwa da an ganta mai ake kalla mai bawashi ma yake cewa jazama zaman karuwa a wuta saboda zangayirin da na bawashi yake cewa ma jazaman kawai yanke ne zaman karuwa a wuta <laughs> ba karin magana bane wannan na Hausawa amma karuwa manzala sallallahu alaihi wasallam labarin ta sha yadda kare ko kyanwa ko juba wulaƙantar kare dabba ce take wulaƙantacciya kamar sanin kalbi in ta hamil alayhi yalhas au ta turku ta ba shi ruwa ya sha Allah ya bata aljanna Allah ya kau da kai a kan harkar da take ta karuwanci kaga ayyuka munana a zahiri amma a zuciyarta tana da lafiyayyen zuciya ta tausayi sai Allah ya gafarta mata kalli waɗancan da manzo Allah ya bada labari waɗanda suka ji labarin wani ya mutu an ce salihai ne bayan Allah a cikin hadisin Tirmidhi da Imam uh, Al-Hakim an-Naisaburi sai suka ce wannan da ya mutu wuta kawai zai tafi Allah ba zai gafarta mishi ba da Allah ya ji wannan magana ya ce wane ne yake mini shishigi a harkata to na gafarta mishi ku kuma na bata ayyukanku a zahiri suna ayyuka na gani amma zuciyarsu akwai mummunan kulli na fatan cewa mutane in sun mutu su halaka da ganin cewa sun fi kowa alkhairi da haka abubuwa ne masu haɗari kwarai da gaske ƙofofi ne da shi shaɗa yake zakke mutane Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ya tarattabu alaiha adamul guluwi fi ta'zimi man ra'ayna alaihi af'alan salihah kuma hakan yana nunin kada mu kure mu wuce makaɗi da rawa wajen girmama wanda muke ganin shi da aiki na gari wa adamul ihtiqari li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayyi'a kar kuma mu dinga wulakanta wani musulmin da muka ga yana yin wasu munanan ayyuka ba abin wulakantawa bane abin amai nasiha ne amai addu'a Allah ya shirye shi bal yuhtaqaru wa yuzammu wa tuzammu tilka alhalatu sayyi'a za dai a kyamaci wannan aikin amma kada a kyamaci shi mutumin musulmi yace la tilka zatul musi'a kada a kyamaci mutumin fa innahu nazarun daqiq yace amma wannan fa tunani ne mai zurfi ba kowa ke iya shi ba wallahu muwaffiq ya zai ka iya ganin munin aikin ba tare da ka muzanta mutum ba bambanta tsakanin darajar dan adam da darajar addinin sa da kuma nuna cewa wannan abin da ya ba mai kyau bane ma'ana ya zama duk zargin zai tsaya ne kawai akan aikin kada daga nan mu ce to ai kuma wani condemn to shine mun wulakanta shi kenan shi mutum mu tsayi da zargin akan aikin kuma ya zama muna yin zargin bisa manhajin addini da fatan zai gyara ba wai da fatan mu ƙara lalatar da shi ba shi sa hata mas'alar guje ma masu aiki na barna malamai sun tattauna akan sai inda aka ga cewa gujewar za ta haifar da ɗa mai ido amma idan aka ga za ta sa su ci gaba da yin aiki mummuna ko ma fiye da wanda suke yi to a nan ba za a guje musu ba don haka sai an auna wane ne wanda idan aka ga yana barna idan aka ƙaurace mishi zai tsorata ya firgita ya dawo kan hayyacinsa wane ne kuma wanda idan yana aikin barna idan aka guje mishi zai ce to ai shikenan hutar ruru waken gizo yaki aya dama ustazan sun takura mana yanzu tunda sun kyalin bari mai abin da muka dama zaka sai ka auna wajen alhijran wa qawluhu wala talmidu anfusakum fi thalath masail gashi nan ya tattauna akan su sai mu tafi kan inda yake cewa asaniya qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab wannan dama shine asalin mahallin da muka so mu tattauna akai dama wala tanabazu bil alqab batu akan jifan juna da laƙubba kiran mutane da nickname wanda yake na aibatawa in kun tuna wannan shine cikon karatun Allah ya ce kar ku dinga annabazu tahrik kar ku dinga annabazu kar ku dinga jifan junanku da ainihin wato laƙubba ya ce wa fi tirmidhi an abi jubaira an ibn dahaq qala kana rajulu minna yakunu lahul ismaini was salasa mun kasance da a yadda ake rayuwa tun a jahiliya da farkon musulunci zaka ga mutum yana da sunaye guda biyu ko uku haka ake a garin makka da wuya ka tarar da mutum yana da suna ɗaya gyal wani sunan shi guda biyu ko uku ko sama da haka fayu da abi ba'abiha sai a dinga kiran shi da wani sashe na sunan fa'asa an yakraha sai ya zama baya son wani sunan fa nazalat hadhihi al-aya wala la tanabadu bil alqab hadha hadithun hasanun inda al-imam at-tirmidhi wa abu jabira huwa akhu hadha huwa akhu thabit bin dhahak ibn khalifata al-ansari wa abu zaid sa'id ibn rabi sahibul harawi thiqa wadannan duk maganganu ne yake na ayin musalul hadith ya ci gaba da cewa Faɗin Allah bi'sal lismul fusuq ba'da al-iman ay bi'sa an yusamma ar-rajulu kafiran Allah wadarai ra'ida a kira musulmi da suna kafiri au zaniyan ko a kira mutum da suna mazinaci ba da islamihi wa taubati bayan ya musulunta ya tuba domin sunayen yawancinsu na jahiliya ne waɗanda suke sunaye ne munana kamar yadda za ga misali yanzu a zamaninmu galibi a irin shekarun baya eh, late 80s da early 90s galibi mutanen da yanzu ake ce ma ustazai a lokacin yawancinsu ba ustazai ba ne samari ne matasa wasu 'yan kallon damba ne wasu 'yan kallon kwallo wasu 'yan sana'ar fawa ne wasu eh, eh, karnukan mota ne masu bin mota da sauran dai sana'o'i waɗanda aka saba yi da harkoki na na yau da kullum to sai zama suna da wasu sunaye da ke da alaƙa da irin wannan lifestyle ɗin wanda ake musu lakabi da su ta yi munanan laƙuban ta yi marasa ma'ana ne ko sunayen wasu kafirai ne ko shahararrun 'yan wasan karta ko shahararrun 'yan wasan kwaikwayo na indiyawa ko amurkawa ko turawa ko baƙaƙen fata da makamantansu sai zama har bayan mutum ya zama ustazu sai ka ji ana kiran shi da wani suna mummuna da ya wuce sai a ce a malam zidan kaga ai bai dace ba zidan sunan dan kwallo ne ko wani shaki ne kuka ji ana ce mishi abin nan mitu chakarboti kuma makamantansu kaga bai dace ba sai Allah ya saukar da aya ce a daina jifan mutane da irin waɗannan munanan sunaye ne bayan an zama mutanen kirki a ci gaba da kiran mutane da su wal ma'ana anna man laqaba akahu aw sakhira minhu fa huwa fasiq cewa da aka yi tir da sunan fasikanci wanda ya kira dan uwan shi da wani mugun suna to yayi aiki na fasikanci ya zama fasiki wa fi sahihi ya zo a cikin ainihin littafin as-sahih na al-Imam al-Bukhari da Muslim haka al Ahmad daga sahabi Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce ma dan uwansa kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma ahaduhuma hakika ya ya ya ta fada kan ɗaya daga cikin su in kana kama qala wa illa raja'at ilayhi in ta tafi kan wancan inda gaske ne kafiri ne sai ta zauna akan shi in ba da gaske bane ta dawo kanka kai da ka fada faman fa'ala mana na anhu min as-sukhriyati wal hamzi wan nabzi fadhalika fasiqun wa dhalika la yajuz wanda yayi abinda Allah ya hana na istihza'i ko raini ko jifa da lakabi to yayi fasikanci da haka bai halasta ba wa qad ruwiya anna aba dharr radiyallahu anhu kana inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanaza'ahu rajulun faqala lahu abu dharr yabna al-yahudiyya arwaito cewa wata rana abu dharr yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama sai wani mutum ya yi jahiya da shi da ya buɗe baki ko sai ya ce mashi kai ɗan gidan bai hudiya faƙalar nabi su ɗari sallama ma tara hahuna min ahmara wa aswada ma an tabi afdala minhu ce waɗanda kake gani a nan masu jaffata ko baƙaƙe waɗanda ba larabawa ba kenan to baka fi su daraja ba a gurin Allah ya'ani bi taqwa baka fi daraja ba sai in ka fi tsoron Allah wa nazala sai Allah ya saukar da wala tanabadu bil alqab wannan hadisi al-imamu Abubakar ibn al-Arabi ya fitar da shi a cikin ahkamul Qur'an nashi haka al-imamu Ahmad rahimahullah haka ainihin wato ibnu abid duniya a cikin zammul ghadabi da isnadi wanda yake malaman hadisi su al-imamu al-iraqi suka ce isnadi ne sahihi wa qala ibn abbas at bil alqab an yakuna ar-rajulu qad amila sayyi'at thumma taba ya zama mutum da yayi mugayen ayyuka sai ya tuba fana Allahu an ayyara bima salafa sai Allah ya hana a dinga jifan shi da abin da ya wuce kawai sai ka sai ka ji sai ka ce mu za ka ga mana tsohon barawo kuma yayi sai magana kuma kaga cewa da kai tsoho na nufin ai ya daina sata kenan sai a'a to ai dama yaushe ma za a ci yaushe ma za a hada harka da suwa ne kai ka kira suwa ne kai baka san tsohon dan sulma bane ai tsohon dan sulma ne ai kaza ai kaza ko kuma a aibanta mutum da al'adarsa ko da yarensa ko da danginsu ko garinsu ko irin hausar da yake duk wannan yana cikin at-tanabudu bil alqab wanda ainihin shari'a ta hana yadullu alaihi ma ruya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala da gaske abin da yake nuni zuwa ga wannan shine an ruwaito manzon Allah yana cewa man ayyara mu'minan bi dhanbin taba minhu kana haqqan 'ala Allah an yabtaliyahu bihi wa yafdahu fihi fi bihi ah, fihi fi dunya wal akhirah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito daga sahabi Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda diya ya aibata wani musulmi da wani laifi da musulmin ya aikata to kafin ya mutu shi wannan da ya aibata wani sai Allah ya jarabce shi da yin irin wannan laifin kuma sai Allah ya kama shi da zanubin shi a lahira wannan hadisi ne na ƙarya jama'a asan ya yaɗu ƙwarai a cikin mutane amma ma'anar shi takan auku a aikace amma dai a isnadanci malamai sun ce hadisi ne na ƙarya al-imamun nasa'i ya tuhumi wani daga cikin masu riwayan da ƙarya shine Muhammad ibn al-Hasan haka al'imamu ahmad ibn hanbal haka al'imamu imamu dara kutani duka sun tuhume shi da ƙarya da haka shekul albani da ya zo a cikin al sisilar silsilar da'ifa a lamba na 178 sai ce hadisi ne maudu'i wallahu ala. a salisa fa'ida ta uku waƙa'a min zalika mustasnan man ghalaba alayhi lista imalu da aka ce ka a kirayi mutum da laƙabi wanda yake na banza to amma an togace banda wanda ya riga ya shahara ba yadda aka iya da lakabin ya zama asalin ma'anar shi mummuna ce amma ya riga ya makalkale wa mutumin ba za a iya sanin mutumin ba sai an faɗi wannan lakabin ya zama kamar alami ya ce kal'a'arj kama a ce wana gurgu akwai mutumin da sunan gurguntaka ya riga ya kama sai an ce wana gurgu wal ko a ce wana mai kusimbi shine al ahdab walam ya lahu fihi kasbun ya zama kuma wannan aibin ya faru ne ba wanda mutumin ne ya jawo kanshi ba ka Allah ya halice shi halitta ce ta Allah Ya ji dufi nafsihi minhu alaihi ya zama dalilin tunda Allah ne ya mushi to baya jin wani aibi ko kuma damuwa za ka ta sunan shi Alhaji dan kuturu misali ko Alhaji kurma ko malam gajere sai zama kuma haka Allah ya yi shi yadda ake kiran shi ɗannan da shi fajawwazathu al-umma sai al'umma suka ga dacewar su dinga faɗan haka akan shi wattafaqa ala qawlihi ahlul milla sai mutane gaba ɗaya suka haɗu suna faɗan haka akan shi yace qala ibn al-arabi abubakar ibn arabi yace wa qad da la'amrul lahi min zalika fi kutubihim ma la Ya yace na rantsi da Allah ire-iren waɗannan laƙubba waɗanda malam uh, a nan ƙurtubi yake so ya ce babu komai ya ce na rantse da Allah ni na karanta a littafan malamai ire-irensu waɗanda ni ban yadda ba ban yadda cewa faɗa wa mutanen nan waɗannan sunayen babu matsala ba ya ce ka ƙaunihin fi salih jazara kamar salihu aljazara uh, malam abu ali salih ibnu uh, muhammad ibnu amrin al-asadi wanda babban malami ne daga cikin malaman hadisi a mazhabin al-imamu ahmad Ibn hanbal ya kuskure wajen tashifin wani hadisi cewa kana yarqa bi khazara ya zo makaranta latti sai ta an riga an yi imla'in hadisi to da tambaya kawai sai ta ya sheikh hadisul jazara to kuma kalmar jazara din ba ta da wata ma'ana sai aka tuntsire dariya kawai gaba daya shikenan sai aka dinga zolaye shi da wannan abun har ya zama sunan shi kenan salihul jazara salihul jazara haka ake ce shi to wannan lakabin malam ibn al-arabi yace to ni ban yadda cewa wannan ya halasta ba domin asalin abin ya zo ne ta surar istihza'i abin da yake so ya cire a ciki kenan cewa idan ya zama suna na da alaka da asali kokarin wulakanta mutum ko da ya shahara to a guje mishi shi yafi li'annahu saffaha khazara dan yayi taskifin lafazin khazara faluqiba biha wa kadhalika qawluhum fi Muhammad ibn Sulaiman al-Khadrimi mutayyin mutayyan haka malan Muhammad ibn Sulaiman al-Hadrami da yake ce mishi mutayyan li'annahu waqa'a fi tinin ya taba fadawa cikin tabo sai ana sai ana ce mishi mutayyan na tabo kenan ko dan cikin tabo wa nahu dhalika mimma ghalaba 'ala al-mutaakhirina da ire-iren waɗannan da suka yi galaba akan mutanen baya je ka fara bin tarihi ko na nan kusa cikin abokanka da dangi ko kuma kai a gidanku idan babanka ko mamaka ko wani danginka suna da wani suna ka tambayi tarihin shi za ka ji duk irin waɗannan abubuwan ne wala urahu sa'igan fiddi ibn al-arabi yake cewa ni ba na ganin dacewa wannan ajinanci wannan magana tashi gaskiya ce ya fi zaman lafiya kar a kira mutane da shi haka sai dai in labari ya kama dan yin bayani amma a mai da shi ya zama sunan mutum to ba daidai ne ina fata mun gane wannan wa kad kana Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri ya la aj'alu ahadan saghara isma fi wannan malamin mai suna Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri yana cewa Allah ya isa akan duk wanda ya tasgirin sunan babana wa kana al-ghalibu ala ismi abihi at-tasghir bi saboda wasu na kanta suna baban shi sai mushi Musa ibn Ulayyin sai ya ce duk wanda ya ce sunan babana musa ɗan ulayyu allah ya isa kaga baya so kenan wallazi yadbatu hadha kullahu abinda zaka bi ka'ida kawai kamma game da laqabi anna ma yakrahu al-insanu idha nudiya bi duk abinda aka san mutun zai kyamaci abin in an kira shi da shi fala yajuzu bai halasta ba li ajlil aziya dan ka a cutar da shi wallahu alam wannan ita ce kaida amma duk sunan da ka san idan ka kira mutum da shi zai ji cutarwa ce to bai halasta ba ko da ce mishi zaka kai bai rabe ai ka sa wasu suna yi haka ko sai kai kai dan gwari wai kana nufin shi ba nufe ne ko kuma shi ba ba ba ba Hausa Kano yake ko ta Zaria ba ko a ce kai kai dan tibi ko kai eh, kai dan baki kuma ya zama da gaske ne haka din ne amma zai ji a ran shi cewa ka na ƙasan shi ka cutar da shi ko da ce za ka kai yaran nan kuma ka girme shi amma sai zama wannan kalma za ta bayu zuwa ga zai ga cewa ka wulaƙanta shi ne to babu kyau ƙa'ida kawai shine kar ka faɗa wa mutum abin da zai wulaƙanta ko ya ji cewa shi ƙasƙantacce ne ballantana kuma abin da zai nuni zuwa ga ka ci mutuncin shi a addinance kamar cewa tubabbe ko tsohon ɗan bida'a ko tsohon ɗan ɗariƙa ko eh, sabon ahalus sunna ko sabon ustazu duk irin waɗannan kalmomin duk wulaƙanci ne kuma suna da alaƙa da addini to jama'a sai mu kiyaye ƙwarai da gaske da irin waɗannan mutane suke tarawa kansu zunuban da ba sai da su da su ba shine abin da manzo yake cewa mutum yakan faɗi kalma ƙanƙanuwa ma ya tabayyana fiha baya ma tsayawa ya lura cewa tana da matsala sai ta yi kashe wuta Allah ya tsare mu qala abu abdullahi ibnu huwaizi mandat wani babban malami abu abdullah muhammad ibnu huwaizi mandad wani ba malike ne sanannen mutum ne a cikin malikiya wanda alqadi iyad ya yi tarjama sa a cikin littafin tartibul madarik ya bayyana cewa malami ne na malikiya yana da littafai akan usulul fiqh ulumul qur'an da khilaf sabani tsakanin malamai sannan kuma yi kokarin ya dan gigare shi akan cewa mai tsanani ne akan akan asha'ira ya ma bada fatawa cewa bai halasta a je jana'izar su ba idan sun mutu bai halasta a gaishe su ba idan ba su da lafiya malami ne sananne shi ake cewa ibnu khuwaizi mandad rahimahullah yace tazammanatil ayatu alman'a min talqibil insani bima yakrah aya tana dauke da hukunci akan hani akan kiran mutum da lakabin da baya so wa yajuzu talqibuhu bima yuhibbu amma ya halasta a mutum lakabi da abin da yake so ala tara anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama laqaba umar bil faruq kaga manzon Allah yayi umar lakabi da al faruq wa abubakar bis siddiq abubakar kuma ya kira shi da suna as siddiq wa usman bi dhun nurayn wa khuzaimah bi dhish shahadatayn wa aba hurairah bi dhish shimalayn wa bidhil yadayn wa ashbahi hadhi hadha duk waɗannan misalai ne na laƙabin da aka kira wasu mutane da su kuma suka zama suna son su wa qala al-mawardi wa amma mustahabbul alqabi wa mustahsanuha fala yukrahu laqabba waɗanda suke masu kyau da waɗanda kuma ba a kyamarsu to ba babu laifi waƙar wasafa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama adadan min ashabihi bi ausafin sarat lahum min al min ajallil alqab manzo Allah sallallahu ya siffanta wasu daga cikin sahabbansa da laƙubba waɗanda suka zama sun zama wato manyan laƙubba a wurin su qultu ya ce, fa amma ma kunu zahiru hal karaha abinda zai zama zahirin shi kyama ne idza da biha sifatu lalla aibu amma sai ya zama an faɗa ne dan bayyana mutumin ba aibatawa ba fa zalika kasirun akwai wannan da yawa a cikin mutane wa qarsu ila abdullahi ibn mubarak an rajul yaqul an tambayi abdullahi dan mubarak game da mutum yace humaydun tawil akwai humayd ibn abi humaydin al-basri babban malami daga cikin rijalus sitta wanda ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 143 ko da biyu isa sabanin malamai babban malami ne wali ya mutu yana sallah yana cikin sallah ya fadi ya mutu Allah ya gafarta mishi malami thiqatun walakinahu mudallisun yana da hadisai daga Anas kamar guda 15 ko makamancin haka sauran riwayoyin shi daga Sabit al-Bunani babban malami ne daga cikin malamai Humayd ibn Abi Humayd wanda ake cewa Humayd al-Tawil kuma ba wai tawil din bane ake ce mishi tawil din wa Sulaiman al-A'mash ko a ce Sulaiman al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash wannan babban malami masanin qira'at masanin fiqh da hadisi wanda ke yake siqatun ne arifun hafidun min ulama sunna wa hamiliha ya daga cikin rijalu sitta shi ma babban malami shahararre wanda yana da labarai da yawa eh, akan ainihin wato mas'aloli na addini da da jajircewar shi karanta littafin eh, sharafu ashabil hadith na na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi da littafin tarihu baghdad na dai shi bagadadi din al-khatib da littafin siyaru a'lami an-nubala da makamantansu to ce mishi da ake al-a'mash mai dindimi malam mai dindimi wa humaydu al-a'raj da malam humaydu dan gurgu wa marwanu al-asfar da marwanu dan ja kama a ce mu da nan sai a ce mutum yalo ko an ganshi da dan haske haka ko a ce kodadde misali faqala idza aratta sifatahu in ka so ne ka faɗa don siffanta su walam turi da aibahu ba ka so faɗi ne don aibata su ba fala ba asabi babu laifi wa fi sahih muslimin an abdullahi ibn sarjis qala ra'aitul asla'a yace na ga mai san nan ya'ani umara yuqabbilu al-hajara yana sumbantan hajar al-aswad wa fi riwayatin al-usayle mai dan karamin sanƙon sai ci gaba da cewa na'am ya ce a irin wannan ne ma har imamul bukhari ya yi babi a cikin littafinsa a ainihin wato na as-sahih wanda ya zo da magana akan hukuncin kiran mutum da wani abu sai kawo wannan hadisin na na na duliyadini na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkan waɗannan a sallah har aka fita ya ce mafiya yawan masu sauriya sun fita da yabo sai yake cewa a sadaka duliya dai ni wannan da yake ce ma duliya dai ya yi gaskiya aka ce e, e buhari ya da wannan akan cewa ya halasta a kira mutum da wani suna wanda ba sunan shi ba don siffantawa to a takaice kenan jama'a dangane da wannan sai a kuma littafin danganin ƙare-ƙaren bayanai mun tsallake wasu daga cikinsu a takaice abinda da magana take cewa kawai shine ya halasta a yi mutum laƙabi amma na farko ya zama babu mummunar ma'ana a cikinsa sannan na biyu ya zama kuma baya kyamar shi ko da ma'anar ba mummuna ba ce ya zama kuma a sanda kake faɗa ba kana faɗin shi da niyyar istihza'i ba sai da niyyar tamyizi kawai dan a gane shi to mu kuma a wannan zamanin zamani ne na watin yaduwar alqab sai zaka iya cewa in ka kalli laquba a zamanance zaka yi kasa su zuwa gida uku akwai laƙubba waɗanda suke na al'ada akwai laƙubba waɗanda suke na yayi akwai kuma laƙubba waɗanda suke na ilimi laƙubba na al'ada su ne gama gari waɗanda ake sawa mutane a cikin ainihin wato rayuwa to su ne aka yi magana a nan waɗanda ake samun mutane gwargwadon kamanninsu gwargwadon ƙasashensu gwargwadon matsayinsu social matsayinsu a cikin mutane akwai kuma laƙubba na yayi waɗanda sukan zo su tafi su ma za su shiga cikin wannan hukuncin gwargwadon kyansu ko muninsu abinda muke nufi da yayi shine a yanzu misali in wani ɗan siyasa yana tashe ko wata jam'iyya ko wani al'amari na musamman za ka ga ana ta sanya sunan shi a cikin mutane za a dinga samun makarantu sunan sai ka ga makaranta an ce sunanta ‘yan rufa'i academy saboda ana yayin wani gwamna ‘yan rufa'i ko buhari organization makamantansu to waɗannan na yayi ne su ma in ya zama da gwargwadon halin da aka sa su ba na wulaƙantawa ba ne ko kuma don cin mutuncin shi wannan mai asalin sunan babu laifi laƙuba na uku su ne laƙuba waɗanda suke na ilimi zamanin nan da muke rayuwa ya kawo alƙab na ilimi kala daban-daban musamman a mutanen da ake cima 'yan boko ana musu laƙuba galibi da irin karatun da suka yi wanda za ka ji a gaban sunan shi akwai injiniya ko farfesa ko dakta ko architect ko pharmacist ko kaza ga sunan ko a ce sunan shi mejo ko kanal ko barista ko consultant ga sunan laƙuba iri daban-daban ta waɗannan idan ba na ƙarya ba ne babu laifi ko sheik ustaz mufti idan ba na ƙarya ba ne da gaskiya cancanta babu laifi idan ko na ƙarya ne to ya zama zu da buhutan ya za ya zama na ƙarya ya zama kai ba dakta bane kuma ana ce maka dakta kuma kana amsawa ko kuma kana adresin kanka matsayin dakta ko kuma kai ba shek bane kuma ana ce maka shek kana amsawa ko imam ko ƙari ko mufti ko mujtahidi in ana faɗa maka wannan laƙumban kana amsawa to kana cikin wato almutashabbu bima lam yu'ta kala bisa zurin da haka in har mutane suna faɗa maka ya kamata kai adiresin matsalar cewa kai ba baka cancanci wannan lakabin ba domin lakuba ne da suke bukatan ya zama a ilmance ko ka yi training wanda ya baka cancanta a kiraka da su don ma kasar mu cewa take kasa ce maftuha komai yana iya yiwuwa amma akwai wuraren da inda aka sa abin da ake yi bai yiwuwa a fara kiran wani da irin wannan sunayen ba tare da ya cancance su ba to haka nan kuma ko da ya cancanta din idan ka kiraye shi don nufin istihza'i to ya kuma wancan matsayi ma'ana mutum ne ana ce mai shek amma kai kuma kana da tababa akan shehuntakarsa sai ka kira shi don wulaƙanci ko kuma ana ce mashi alaramma ta yi ya haddace ta yi bai ba amma da aka je musabaka ya samu matsala sosai sai ka dinga ce mashi alaramma da nufin wulaƙanci ko to an koma dai kan wancan ka'ida ta cewa banda wulaƙanci banda cin mutunci banda abin da ya zama makruhi ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam faslun shekul islam ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi hifdhil mantiqi wa ikhtiyar al-alfaz tafarkin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye bakinka da kuma in za ka yi magana ka zaɓi lafuzan da za ka faɗa wanda ba za su kai ka zuwa ga shiga matsala a rayuwarka ko addininka ba kana yatakhayyaru min khitabihi fi khitabihi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana zazzaban abin da zai faɗa wa yakhtaru li ummatihi kuma yana zaɓa wa al'ummarsa ahsanal alfazi wato yana zaɓan musu lafuzza masu kyau wannan ahsana din shine maf'ul bihi dai na waɗancan yatakhayyar wa yakhtaru an samu abin da ake ce mata tanazu'i kenan a cikin larabci domin an samu amil guda biyu kafin zuwa maf'uli bihi za ka zai zama kenan dole ɗayan su ya ɗauki maf'uli bihi din ɗayan kuma ya haƙura eh, faɗin faɗin ibnu malik in amila ni ta da ya fismin amal qablu falil wahidi minhum al amal wasani aula inda ahli basara waktara ikhtara qaumun ghayruhum za asara kaga yace yatakhayyaru wa yakhtaru sannan ya kawo ahsana din ya kamata ya ce ne ya takhayyaru ahsanal alfazi wa yakhtaru sai zama kowane fi'ili da maf'ulinsa amma sai da ya kawo fi'ilin ya takhayyar ya ƙara kawo yakhtaru sannan ya faɗi ahsanal alfaz to yanzu za su yi jayayya kenan wajen wane ne ke da mallaka ga maf'ul bihi din shine in amila ni qtadaya fismin amal qablu falil wahid minhum al amal aka samu fi'ili guda biyu ko mubtada guda biyu suka yi jayayya akan wani suna wanda za su yi aiki da kanshi akan shi to ɗayansu ne zai sama ɗaya haƙura wasani aula na biyun anan wato taru kenan wanda yake kusa da maf'ul bihi din aula inda ahlul basara a gun malaman nahawun basara shi yafi dacewa wakhtara qaumun ghayruhum za asara wasu mutane kuma can waɗanda ba basarawa ba suka zaɓi na farkon <laughs> kufawa kenan ko a zahiri shi ma bai yarda da maganar su ba ibnu malik da haka ya ce wasu mutane can ala ayi halin ya ce wa ajmalaha wa altafaha mafi dadi mafi taushi a baki da mafi taushi ga kunnen mai saurare wa ab'adaha min alfazi ahli jafa yakan nisanta kuma daga lafuzza na mutane masu jafa'i irin zancen mutanen ƙauye ko mutanen da suke unsubilized wanda basu waye ba masu magana wata ke dukan kunne wanda ba sa zaben abin da su faɗa waɗanda suke ainihin wawaye walghilza da waɗanda suke masu masu ainihin mugun hali walau kun tafazzan gharizal kalbi ko waɗanda suke da ghilza ana karantawa da kasra kuma akan ce alghalza lakin al-kasra ashhar kamar yadda ibn manzur al-ifriqi yake faɗa a cikin lisanul arab wal fuhush da kuma alfuhu shine alqabih mummunar kalma wata ke da batsa ko sakin baki ko abin da an ji za a rufe baki a kau da kai ko a ji kunya ko irin magana da ba a yin ta a gaban manya ko a gaban sirikai ko a gaban yara wannan yana daga cikin alfuhu zance maras daɗi falam yakun fahishan manzo Allah ba mai sakin baki bane wala mutafahishan alfahish shine wanda yake ɗabi'ar sa mutafashish kuma wanda yake takallufi wanda yake yi da ƙarfin tsiya yana so sai ya koya yana son wai shi ma sai an ce ya iya sakin baki shine at-tafahush ala wazni tafa'ul takallufi kenan yi da gangan wala sahaban as-sahab shine as-sayyah wanda yake wato shadidus saut ko al-jaljala wanda yake da magana gatsa yana ɗaga murya a kasuwa ko a gun wani taro sai an jiyo shi ko a jiyo shi daga nesa kowa ya gane shi ko kana wucewa mata kan layi zaka jiyo shi a cikin gida yana zagin yara ko yana faɗa da matan gida to wannan shine ake ce sahab khab muguwar ɗabi'a ce ba hali ne na gaske ba na kwarai ba as-sayyah wala fazzan ko manzo Allah sai ba mai dacin hadi bane wanda zai ce shi in aka mishi kayan karago sai ya mana na ice wannan shine fazzan mai ɗacin rai wanda ba shi da ahuwa ba shi da yafiya komai aka mishi sai ya rama haka jima mutum yana alfahari da cewa ni bana kyalib bana barin takwana ce ani duk abin da mutum yi nan take zan mayan mishi in ba haka ba zan huce wannan ba halin musulmi bane dama ba halin mu'mine bane sa shi da Allah ya manzo Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalidal qalbi fa bima rahmatin min rabbika linta lahum min Allah ko linta lahum da rahama Allah ce ka zama mai taushi da sauƙin hali walau kunta fazzan ghalidhal qalbi da ka kasance mai ɗacin hali mai mummunar zuciya mai taurin rai lam faddu min hawlik da sai a watsi a baka waje nabiya mutane ba sa iya tarayya da wanda yake mai ɗacin rai to musamman mu ustazai wasu na ɗauka wai daga cikin shika-shike da rukunan ustazanci to sai ka zama mai ɗacin rai wannan ba daidai bane jama'a ba daidai bane kwata-kwata wani wani misconception ne da galibinmu da ake cewa ustazai wato ahlus sunna ko yan izala ko salafiya ko masu aiki da sunna galibinmu zaka tara musamman waɗanda suke wato a sabon suke sababbin shiga harka za ga suna suna da ɗaci rai musamman ga wanda duk bai dace da su akan fahimtar su ba wannan kuskure ne jama'a ya saba manhajin salaf da muke tuke muna bi ba haka salaf suke ba salaf suna da sauƙin hari da sauƙin mu'amala musamman ga wanda yake mukhalifi dan su ja shi a jika dan kuma ya saurare su ya fahimce su dan haka ka kokari ka saba wa zuciyarka da tausasawa da kuma kokarin ba mutane uzuri da kallon al'amarin ta fuskar yadda zaka ga to ya zaka mu'amalance su cikin mu'amala mai sauki idan zaka faɗi gaskiya ba sai ka yi daci rai ba idan zaka riko da gaskiya ba sai ka tsananta wa mutane wajen mu'amala ba wannan babu shakka mas'ala ce take ya kamata kowa ya kalli kanshi shaksiyan ya gyara abin da ya san yana da tasgaro a cikin ta manzo Allah sai kuma baya baya yin wannan fizaza din wato dacin rai da mugun abin nan mu'amala wa kana yakrahu an yusta'mala al-lafdhu sharifu al-masunu fi haqqi man laysa kadhalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar a dinga amfani da lafazi wanda yake mai daraja lafazi mai kyau a mu'amalanci wanda shi ba mai daraja ba ne, ma'ana a sa mutum lafazin da ya fi ƙarfin shi wa an yusta'mal al-lafzul mahinu al-makruhu fi haqqi man min ali, ko yi amfani da lafazi na wulaƙanci na ƙasƙantarwa ga wanda ba wulakantacce ba ba kaskantacce ba fa min al misalin na farko lafazi mai daraja amma kuma yi amfani da shi ga mutum maras daraja an yi qala lil munafiqi ya sayyidana mutum ne munafiki ba mutumin kwarai ba sai kuma a ce mushi ya kai shugabanmu ya ranka ya daɗe yallaɓai akramakallah fa innahu in yaku sayyidan faqad asqattum rabbakum azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud ya ce idan da wannan munafiki zai zama sayyidi ne da gaske to da kun ta Allah malamai suka ce ma'anar shi in ya zama sayyidina a gare ku to za ku zama kuna mushi biyayya da da'a ku ji umarninsa sai kuma ya ba ku umarni ya saba wa na Allah sai ku shiga cikin fushin Allah don kun saba wa Allah shine ma'anan ma'anan asqattum rabbakum azza wa jalla haka ainihin ya faɗa a cikin aunul ma'bud game da fassar hadisin hadisi ne tabbatacce al Abu Dawud ya fitar da shi haka al al-Bukhari a cikin littafin Adabul Mufrad daga sahabi abu barzatal aslami radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce haka limamu ahmad a cikin musnadinsa rahimahumullahu ajma'i da haka ba daidai bane mutumin da aka san ba na Allah bane a dinga ce mishi akrama kallah Allah ya gafarta malam ranka ya dade a dinga bashi darajar da bata cancance shi ba misali malami ne kasar gumin dan bid'a an san shi wani ma shedani ne ko kirista ai ta ce mishi sa ko ranka ya dade ba daidai bane dan kalmar ta mishi girma wa man'uhu an tusamma shajaratul inabi karama? haka annabi alayhi salatu wassalam ya hana a dinga kiran bishiyar inabi da suna karam Ya ce karam zuciyar mumini ne daraja inabi bata kai a kira da suna karam ba wa man'uhu tasmiyatu abi jahalin bi abin hakam haka ya hana a kira abu jahal wannan kasar gumin kafirin da suna abul hakam wa kazalika taghyiruhu lismi abul abin min as-sahabati bi abin shuraihin haka ya canza sunan wani sahabi mun karanta a baya mai suna abu abul hakami ya mai da shi abu shuraihin kamar da al'imamu abu Dawud ya fitar da isnadi tabbatacce da Imam nasai mun karanta a baya wa qala manzo Allah yace inna Allah huwal hakamu wa ilayhi al-hukm Allah shine alƙalin alƙalai kuma izuwa gare shi ake mai da duk wani hukunci wa min zalika nahayuhu lil mamluki an yaqula li sayyidihi aw li sayyidatihi rabbi wa rabbati haka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito da al Ahmad a cikin Musnad haka ma bukhari ya fitar da asalin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bawa ya dinga ce mai gidan shi rabbi ubangiji na ko mai gidan shi idan mace ce ya ce mata rabbati sai dai ya ce sayyadi ko sayyadati kai kuma mai gidan bawan karka dinga ce mishi abdi bawana wani sayyidi an ya kula limamlukihi abdi annabi alaihi salatu wasallam ya hana mutum ya ce ma bawansa abdu walakin ya yaqulu maliku kai mai bawan ka ce fataya yaron gidana wa fatati ko yarinyar gidana karka dinga ce ma almajirin matarka bawanka ko wanda yake maka aiki a shagonka ko wanda yake karkashin hukuncinka karka dinga ce mishi bawa shi bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne amma ba laifi ka ce mishi yaro na na kasuwa ko abokin sana'ata ko abokin aikina wa yaqulul mamluk shi kuma bawan ya dinga cewa sayyidi sayyidi wa sayyidati wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam haka ma ainihin wato al-Imam Bukhari ya fitar da shi dukkaninsu daga sahabi a Abu Hurairah radiyallahu anhu lafazin shi da yazo shine la yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadde rabbak aski rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaye wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal aya wa fatati wa gulami kar kar kana mai gida ka ce ma bawan ciyar da kawo ma uban gidanka abinci ko kawo ma uban gidanka ruwan alola ko kawo ma uban gidanka abin sha shi kuma bawan kada ya ce ya ya kai ubangiji na ko ya kai na kar kuma shi mai gidan ya ce ma bawan ya kai na duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi ya hana ta fuskar hani zuwa ga kiran mutum da sunan da ya fi ƙarfin shi ko sunan da ya gaza shi to mun ji misali na sunan da ko title ɗin da ya fi ƙarfin mutum kar a kira shi da shi sai ya ce wa ƙala liman da'a annahu tabibun wani da ya kiraye kanshi da suna tabibu likita da ake cewa da Hausa tabib yace anta rajulun rafiqun a'a kai dai mutum ne wanda kake rafiq Ah, wannan babban malami Abdul Muhsin Al-Abbad da ya bi sharhin wannan hadisin a cikin sharhin da ya littafin sunan ta Imam Abu Dawuda sai ya ce shi bai san me kalmar rafiqu take nufi a nan ba haka babban malami ne duk duniya an san shi a malanta amma haka yace ce ni ban san me kalmar rafiqu take nufi a nan ba domin dai rafiqu na nufin kawai abokin tafiya aboki amma shi mai littafin aunul ma'bud ta yi uh, lokacin da abu musul abba da ke faɗa wannan ya manta wancan magana ko bai karanta ta ba ko bai halarta ta ba wallahu ala mai aunin ma'abud ya ce abinda take nufi rafiq wato wanda yake yi ma domin shi abu musul abba ya fara tunanin ko daga arrafiqu abokin tafiya ko daga arrifiqu mai tausayawa daga arrifiqu tausayi to yafi bayuwa zuwa ga wannan duk da yake ya daukan ɗayar ma'ana shine likita yakan tausaya ma mara lafiya ya ji da shi kuma yakan kasance koyaushe tare da shi yana janyarsa kaga ko dai da ma'anar kasancewa tare da shi ko kuma da ma'anar tausaya masa da yake yana fatan ya warke wannan watakila likitoci a zamanin su kenan ko wallahu a'lam sai ya ce wa kanka dabibu wa tabibu hallazi khalaqa yace likitan wannan ran shine Allah da ya halicci ran da aka abbabib yana daga cikin sunayen Allah kamar yadda ya cikin wannan hadisi yace dan idan ya zo Allah fadi cewa Allahu huwa at-tabib ko mun gani Allah shine at-tabib yanzu kaga wannan kuma sunan yanka ne ga likitoci da larabci kaga akwai aiki kenan akan mu ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana itlaqin irin wannan kalma ga wani Allah kuma wannan hadisi ne tabbatacce al abu dawuda ya fitar da shi da ahmad a sheikh albani ya takhrijin hadisin a cikin Asahiha lamba ta 1500 da lamba 37 wal jahiluna yusammuna al-kafira alladhi lahu ilmun bi shay'in min at-tabi'a hakiman wa huwa min asfahil al-khalq ibn ya ƙara nashi fassara anan Ita za ka ga jahilan gari suna kiran kafiri saboda yana da wani ilimi na ɗabi'a suna ce mashi hakim ya ce kuma ya fi kowa jahilci da wauta a duniya ma'ana wanda za ka ji an ce philosopher great philosopher ko great authority ko great theologian ko ka ji an ce wani babban intellectual ne ya sani philosophy ko theology ko logic ko wata harka a cikin psychology ko metaphysics ko duk waɗannan ilmomin na hayaniya waɗanda ba sa iya ceton shi a lahira amma bai san komai a cikin addinin Allah ba sai ka ana ce mishi hakim ya ce to wannan mana daga cikin baiwa mutane sunayen da ba san su kamar yanzu misali kaji an ce in an zo yin citation na wani mutum a cikin farfesoshi daga an ce shehin malami sai zama kuma a hakikanin gaskiya shi malami ne a wata harka wadda bata addinin musulunci ba kuma bai san musulunci ba halama ko tsayewa sallah bai iya ba sai zama ce mushi shek to daura min suna da yafi karfin shi ne kuma gane da kyau jama'a da ka sai an kiyaye laƙubban da za a kiraye mutane da su akwai mutane da dama yanzu musamman a boko saboda yadda 'yan boko suke girmama falsafa jama'a domin akwai ta a cikin kusan kowane ilimi na boko yayin da malaman musulunci kuma suke kyamar falsafa musamman a sa'ad da za a yi amfani da ita wajen fahimtar addini ba a buƙatar ta kwata-kwata wajen fahimtar ilahiyat wa'ana abin da ke da alaƙa da sanin Allah sanin siffofinsa sanin ayyukansa yadda za a bota mashi abin da ke da alaƙa da ainihin abin da yake mawara a ɗabi'a abin da suke ce ma metaphysics ko transcendentals ilmomin da suke sun wannanci ɗabi'a ba a ganin ba a iya taɓa su ba a iya jin su a jika da sauransu waɗannan ilmomi ilmomi ne na ulumul mugayyibat ana sanin su ne kawai da abin da Allah ya so a sani abin da ya ba da labari kuma manzo Allah ya ba da labari a cikin sunna ingantacciya amma ba a iya gane su da ɗabi'iyat wannan shi ya halakar da kafiran farko su ne su aristotle su saqrat da makamantansu shi ya halakar da na nan baya-baya su ibnu sina da ire-irensu shi halakar da kuma waɗanda suke na bayan baya da waɗanda suke rayuwa yanzu da wanda suka mutu kwanakin baya daga cikin turawa da larabawa da akwai baƙaƙen fata na mutukari suna nan burjik a cikin ko'ina a cikin jami'o'i da garuruwa waɗanda suke ganin cewa za su iya fahimta Allah amma ba ta yadda Allah yake so a fahimce su ba a fahimce shi ba to mujarradin kiran waɗannan ma da sunan malamai shi kan shi laifi ne in ji ibn ba malamai bane yan takife ne kawai wa min hadha qawluhu lil khatib alladhi qala irin wannan kuma akwai shi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani mai jawabi da manzon Allah ya ji shi yana faɗan cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma faqad gawa ce wanda yake bin Allah yake kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shirya wa man ya'sihi ma wanda yake saba wa su biyun faqad ya karkaci to wannan haɗa Allah da manzan Allah da ya yayi salawatullahi wa wa ala rasulihi a cikin gamiri da ya ce wa man asihima ne ya yace wa man ya'asillaha wa rasulahu ne manzo Allah sallallahu alaihi ya kyamaci abin sai ya ce isal khatibu anta Allah wadaran zance irin naka a cikin cikon hadisin wanda alimamu imam Muslim ya fitar da shi ya yace mushikace ne kul wa man ya'sillaha wa rasulahu ce ne wanda ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan malamai sai suka yi maganganu a kansu kamar a cikin littafin al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhisi sahihi muslim na al-imamu abu ba wannan qurtubin abu abdullahi ba akwai kuma al-imamu al-qurtubi wanda malamin wannan qurtubin ne shine abul abbas al-qurtubi wanda ya talkhisin muslim kuma ya masa sharhi a cikin shi yayi tattauna akan wannan ya kawo maganganu game da abin da ake nufi domin ya tabbata kuma a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wanda yake cikin Bukhari da Muslim cewa inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum Allah da manzon shi yanhayanikum kaga an hada damirin suna hana ku da kuma a cikin tahiyya ibnu mas'udin da ake fada cewa wa man ya'sihi ma din ya zo a cikin tahiyya ibnu mas'udin kamar da yake a cikin ainihin wato ta yasa tabbatacce a cikin bukhari da muslim ga kuma faɗin Allah inna allaha wa huyu salluna kaga ya haɗa damirin Allah da mala'iku a cikin damiri guda to sai malamai suka tattauna akan to me yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi salama ya kyamaci haka malamai suka yi manganu kama haka cewa a nan wajen maganan ainihin wato wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ni dan kada abin ya zama gama gari kowa yana fara dan kada a daidaita Allah da manzansa wajen matsayin su a wajen biyayya da sabawa can kuma da Allah ya faɗa Allah da kanshi yana da yancin ya faɗa haka kamar da Allah yake da yancin ya rantse da komai amma mutane ba su da yancin su rantse da komai sai dai su rantse da Allah hakanan shi kuma wancan da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa da ya aika a yi shela cewa inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an humur al ahliya kaza kaza kaza a cikin hadisin nan to yana ana ana ana ana yana bayuwa ne zuwa ga cewa mai riwayan ya bada labarin ne bil ma'ana wannan ko manzo Allah sai sallama ya ji shi ne yana faɗa haka bil laf sai ya hana shi da haka wanda ya zo bada labari bil ma'ana to tayi kuma shi bai ga wannan hanin da manzo Allah sai sallama yayi a wajen lafazin ba ta yi kuma wa mai riwayan bil ma'ana din wani ne a cikin isnadin wanda yake nazilan an sahabi amma dai ko da babu waɗannan abinda za a ɗauka na ƙa'idar usul fiƙi shine cewa tunda mas'ala ce ta shari'a to al-mahzur muqaddamun alal mubih inda manzon Allah nan ya hana to yana gaba da inda aka ji ya da aka za a hanu daga barin hada annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da Allah a cikin damiri guda idan irin haka ta faru sai dai a ware su kowa a kawo lafazin sunan ina fata mun fahimci wannan da jama'a wannan ita ce ka'ida da tattauna da malamai suka yi akai a kuma wancan littafi na al-mufhim wallahu ta'ala a'lam wa min zalika qawluhu la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan haka fadin annabi alaihi salatu wassalam da yace la taqulu ma sha Allah wannan shi ma hani ne game da fadin lafazi wanda bai dace ba kar ku dinga cewa ma sha Allahu wa sha a fulanu sai dai ku ce walakin qulu ma sha Allahu thumma ma a fulanu idan Allah ya so sannan kuma sai wane ya so wannan ma riwaya ce ta Imam Abu Dawuda da isnadi tabbatacce daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu ma'ana ba a cewa mashi'ar Allah da mashi'ar wani a haɗa su kuma da hanyar haɗi na ainihin wawul ataf wanda baya nuna komai sai mujarradin atsafi, sai dai in za a yi atsafin sai a sa ainihin summa wacce ke nuni zuwa ga at-tartib wat tarahi cewa asali sai Allah din ya so sannan kuma a cikin son Allah sai ya bada dama kuma wane da yake sababi sai shi ma ya so abu sannan sai abun ya faru domin mashi'ar Allah tana sama da mashi'ar kowa kuma mashi'ar bayi din ma wata wata wani juz'i ne wani bangare na mashi'ar Allah da haka wani bai isa ya so wani abin da Allah bai so ba abin ya faru ba tare da Allah ya so faruwarsa so na irada ba da haka ba a cewa ma sha Allahu wa fulanu sai dai ma sha Allahu thumma sha'a fulanu wa rajulin wa lahu rajulin wani mutum ya ce da manzo Allah sallallahu Salama ma sha Allahu wa idan Allah ya so kuma kai ka so ƙala, sai manzo Allah ya ce ataj'aluni lillahi niddan so kake ka sa na zama abokin hamayyar Allah kul ka ce ne ma sha Allahu wahda abinda Allah ya so shi kadai al-Imam Abu Dawuda al Ahmad Amin ya fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Abbas wa fi hadha min ash-shirk al anhu qawlu man qawlu man la yatawaqqa ash-shirk daga cikin irin wannan na cikin shirka wadda Allah ya hana ire-iren shirka irin wannan a cikin zance wacce Allah ya hana maganan waɗanda ba sa jin tsoron shirka anna ana li ana billahi wa bika wa ana fi hasbillahi wa hasbika sai ka ji mutum ya ce ni ina ƙarƙashin Allah kuma ina ƙarƙashin ka ni ina cikin lissafin Allah kuma ina cikin lissafin ka ni na Allah ne kuma naka wa mali illallahu Allah wa anta ban da kowa sai Allah ban da kowa sai Allah kuma sai kai wa ana mutawakkilun ala wa alaika na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka ai duk muna jin wannan kalmomin mutane suna faɗan su ko jama'a wa hadha min Allah wa minka ce wannan daga Allah ne kuma sannan kuma daga gare ka wallahu li fis sama'i wa anta li fil ardi Allah a cikin sama shine nawa kai kuma a duniyar nan shine banda kowa a duniya sai kai sai kuma Allah da ke sama wa wallahi wa hayatika na rantse da Allah kuma na rantse da rayuwarka wa amsalu hadha min al-alfaz allazi yaj'alu fiha qa'iluha al-makhluq niddan lil khaliq da ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda zaka tarar watin mutum yana sanya Allah yana sanya wa Allah wani a cikin halittu ya zama yana gogoriyo da Allah wannan daya daga cikin hadarin shirka jama'a gashi yace wahiya min ash wahiya ashaddu man'an wa qubhan min qawli wannan yana da tsananin muni da kuma tsananin hani fiye da fadin kakace masha Allahu wa shi'ita waɗannan kalmomin sun fi tsanani da muni fiye da fadin masha Allahu wa shi'ita wato jama'a shirka tana da hadari hadari na gaske kuma tana da kofofi munana da yadda shedan ke zakewa mutane ta bayan gida game da saboda yin shirka shine asalin al-maqsudul a'la shine asalin wato manufa da take apex apex objective da shedan yake so mutane su domin ita ce wadda idan sun yi ya san sun halaka gaba daya da kanka kuma littafin ibnul qayyim ad-da'u wad-dawa ko al-jawabu shafi al-jawabu al-kafi liman sa'ala anil da wa'is shafi zaka ga ya tattauna tattaunawa mai ban sha'awa game da shirka da nau'o'inta da matakanta da muninta da kuma ita ke saɗaɗawa ta ɓata ayyukan mutane tun daga shirka ta waɗanda ake ce ma asai wanda suke cewa babu Allah gaba ɗaya sai su suka yi kansu wannan sun fi kowa hauka a cikin mushrikai wanda yake ganin cewa babu Allah kwata-kwata da kuma shirka ta waɗanda suke ganin akwai Allah amma kuma allan da yawa irin shirkar yunan da shirkar ainihin hunud da makamantansu da shirka waɗanda suke ganin da shirkar kiristoci da kuma shirka waɗanda suke ganin cewa akwai allah kuma lalle allah shine mahalci amma kuma yana da wasu mataimaka waɗanda sai an bi ta ƙarƙashinsu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna allah irin shirka mutanen maka kenan kafirai waɗanda suka rayu kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda Allah shine mahalicci kuma shi kare ya halitta amma akwai wasu waɗanda inama na abuduhum li yuqarribuna ila lahi zulfa sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suke yin dare da rana ko ruwa da rani ba ko suke sama da ƙasa sannan akwai shirka kuma wadda take cikin musulmai ita ce shirka wadda take zuwa a wajen yadda da ainihin wato cewa wannan iya cutar da kai ko yana iya amfanar da kai akwai shirka a cikin ayyuka to anan ne ya dabdala cewa shirka a cikin ashirka fil a'mal ashirku fil a'mal tana da hadari kwarai dan tana shafan har mu'minai hayya kwatanci da hadisin tanda manzo Allah sallallahu alaihi yake magana akan riya cewa tana sadadawa ta shiga cikin ayyukan mutane kamar yadda bakar tururuwa ke shiga cikin bakin falalan dutse ba tare da kowa ya sani sannan kuma ta shiga tana bata ayyukan domin Allah ya wadatu daga duk wani aiki da za ka yi ka haɗa shi da wani sai zan bayan ɓata aikin kuma za ta ja maka matsala shi ne ka yi laifi don ka yi aikin da Allah ya ce a yi ba yadda ya ce a yi ba idan aikin na wajibi ne kaga ana binka bashi kenan yanzu tunda sallar da kai ka yi don Allah amma kuma kana tunanin kana so a daɗin muryarka kana so a ga kana sallah kana so a ce kai mutumin kirki ne wannan abubuwan da kai ka sanya nasibi ga bayi ko shaidan ko wasu halittu to sai Allah ya ga shi baya son wannan sallar gaba daya to kenan wannan azhar din da kai har yanzu ana binka bashin ta dan Allah bai karba ba bayan ana binka bashin ta kuma sannan kuma kai laifi na yin aikin da Allah ya ce kai bai da bai da bai da aka ce kai ba ma ayyuka iri hudu ne akwai wanda aka wajen sura yadda ake karban su akwai wanda yayi abinda aka ce yi kuma yadda aka ce yi akwai wanda abinda aka ce yayi amma ba yadda aka ce yi ba akwai yadda yi abin da ba a ce ya yi ba amma kuma yadda aka ce a yi akwai kuma wanda yake yin abin da ba a ce a yi ba sannan kuma ba yadda aka ce a yi ko mun fahimta wanda yi abin da aka ce yi yadda aka ce ya yi sallah da ikhlasi da cika siffofinta abin da aka ce ya yi ba yadda aka ce yi ba ya yi sallah amma bai cika ta yadda ya kamata ba kuma bai da ikhlasi abinda ba a ce yayi ba amma yadda aka ce ayi akwai wanda yake yin maulidi amma yadda ikhlasi yake gani yake addini to wannan ikhlasi da kyautatawa kaga yadda aka ce aiki kenan amma kuma ba aikin da aka ce yi ba ku mun gane sannan kuma wanda aikin da ba a ce yayi ba sannan kuma ba yadda aka ce yi ba misali ka dauki maulidin akwai wanda yake dama so yake a ji haushi kawai so yake bata wasu rai in yago kidan nan da yake na maulidi da waka da yake da rawa so yake kawai dama ku ji haushi ba dan Allah yake ba shi ma to kaga wannan shine banza a banza kenan zuwa fada kurege wanda aikin da ba a ce yi ba kuma ba yadda aka ce ba duk a cikin su wanta na farkon kaɗai za a karba aikin da aka ce yayi kuma yadda aka ce shine wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufran li wanda ya aiki nagari aiki nagari sai ya hada ikhlasi da siffa mai kyau sannan kuma da asalin imanin da ba a karban ayyuka sai da shi Allah ya ce wannan shine ba za a lalata aikin shi ba amma duk wanda ba duk sauran uku aikin banza ne shirka na shiga ciki riya na shiga ciki da makamantansu Allah ya tsare mu yace fa amma idza qala ana billahi thumma bika in ko yace ana billahi thumma bika wa ma sha Allah thumma ita fala ba'as bi zalika wannan babu matsala kama ƙala fi salasa kama yadda ya faɗa game da ainihin wato a fi hadisi salasa a cikin hadisin mutum uku ɗin nan da manzo Allah sallallahu yake cewa la balaga liyal yawma illa billahi thumma bika kama fil hadisi almutaqaddim al-idhn an yaqula ma sha Allah thumma sha fulan wannan hadisin da yake magana hadisin ainihin wato as-salasa din shine hadisin mutanen nan guda uku wanda a cikin su akwai kuturu akwai makaho akwai kuma mai mele waɗanda Allah ya jarabce su ya ba su dukiya ya gyara musu rayuwarsu da sauransu sannan kuma ya turo mala'ika dan ya zo ya musu jarabawa guda biyu suka faɗi jarabawan ɗayan makaho ya ci jarabawa ko shi a cikin wani ɓangare na hadisin yake cewa la bala galiyar yau ma illa bika illa billahi sun bika a yau ba da albala ba ni da matsera sadda mala'ika yi yana neman eh, abin nan taimako a gusa ce bani da yadda zan yi samu mafita a yau din nan sai a wurin Allah sannan kuma a wajenka to babu laifi dan ka nuna dan ka yi magana da irin wannan surar irin wannan yanayin na nuna Allah ne ke da komai amma a cikin komin Allah kuma ya san wa mutane su ma su yi wani abu ya ba su hidaya ya nuna musu shari'a da bata inna hadina husabila imma shakiran imma kafuran sannan ainihin wato ya nuna musu ya ba su hankali da basira da tunani da ilimi da gudanarwa da ƙarfi da irada da sauransu wanda yake sai ga bayani lafiyayye gamsashe akan irin wannan matsala sai kuma littafin shifa'ul ali fil qadri fi masailil qadri wal qada'i wal hikmati wat ta'lil na dai shi ibn al-qayyim da kuma littafin al-ihtijaj bil qadar na malamin shi shekul islam ibn taymiya Allah ya musu rahama gaba daya nan zaka ga magana warkakkiya game da maganganu da ƙa'idoji ire-iren waɗannan insha Allah saboda lokaci ƙure ina ganin zamu saurara a nan saboda kan gaba ne sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu